أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau za mu tashi darasi na goma sha ɗaya majalisi na goma sha ɗaya a babi na uku na wannan littafi na riyadu salihin in kun duba za ku ga akwai tasalsuli da kuma munasaba babu ikhlas babu tauba babu sabri wato kamar malamai da suke wannan rubuce-rubucen Allah ya musu albarka ya sanya albarka a cikin tunaninsu da kuma tsarinsu wani lokacin da sun zauna sun yi abu sai ku ga abin Allah ya karɓa aikinsu kun ga al-ikhlas kowa ya kyautata niyyar ya nufaci Allah da duk abin da zai bayan an sami ikhlasi kuma tuba idan da ana wasu yan kurakurai idan da ana ɗan wasu kurakurai ana yin abin da bai dace ba sai mutum ya ce ya tuba ya daina to da zarar ka daina yin abin da ba daidai ba ka koma yin daidai to za ka samu matsala da zuciyarka da abokanka da mutanen unguwa da mutanen gari sai aka sai a sabar sai ka yi haƙuri saboda in ba ka yi haƙuri tun ba sai ka koma gidan jiya shi sa sai malam ya biyo da mu a wannan tsari malam ya ce babu sabri babin da yake bayanin haƙuri falalarsa amfaninsa ladansa matsayin mai hakuri. da kuma yadda ake mayin haƙuri din malik ibn al-qayyim yana da wani littafi mai kyau sunansa uddatus sabiri wannan a cikin wannan littafin ya yi magana a kan haƙiƙatu sabri wa mahiyyatu sannan ya yi magana a kan asalin kalmar asabru mai take nufi sannan da maganganun malamai magabata game da haƙuri da kuma hikayoyi na abubuwan da suka faru ga mutanen kirki kuma suka jure suka siri ba amma asalin kalmar asabru tana nufin alhabsu tsare abu sannan a larabci tana nufin abubuwa guda uku haƙuri wajen daina saba ubangiji haƙuri wajen bin ubangiji haƙurin abin da zai same ka bayan ka bi ubangiji domin akwai mutanen da suke bin Allah su yi abin da Allah yake so kuma su zauna lafiya ba su da wata matsala akwai ko mutumin da in yi ba Allah sai kaga Allah sai ya jarbe shi da wasu abubuwa wataƙila abin ya kai ga ya rasa rayuwarsa ko ya rasa dukiyarsa ko kuma ya rasa wani abu wanda yake so to wannan shine abin da ake nufi da malam ya ce ƙala Allah ta'ala ya ayyuhal lazina amanu biru wa sabiru ya ku waɗanda suka ba da gaskiya isbiru ku yi haƙuri wannan ayar tana magana ne akan jihadi duk lokacin da aka ce za a yi jihadi domin ɗaukar addinin ubangiji to sai an yi haƙuri duk lokacin da ka ce za ka yi wa mutane wa'azi ka faɗakar da su ka gaya musu gaskiya sai ka yi haƙuri sa sai aka yi umarni aka ce isbiru ku yi haƙuri wasabiru shi ku yi haƙuri can kuma nan da aka ce wasabiru ku yi haƙurin da zai sa haƙurin jaye abokan ku. ko kuma ku yi haƙuri irin haƙurin da zai sa duk mutumin da ike ba na Allah ba har ya koma zama na Allah ka faɗa ka sake faɗa ka nana ka a ƙaryata ka a ci mutuncinka a zage ka a yi maka ƙarya a yi maka ƙage duk ka daure domin ka ci nasara wa ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wala naflu wannan kun bi min al wallahi lallai sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro a dinga firgita ku saboda addininku a dinga ba ku tsoro saboda ku da tsare ta tsoron nan zai iya zuwa daga wajen matsiya na kai tsaye wanda ba musulmi ba zai iya zuwa daga wajen makiya waɗanda sun sa rigar musulunci da rigarsu da maganarsu da kalar jikinsu da gurin zaman su dinna musulmi ne amma ba sa tare da musulmi to za a iya samun wannan tsoron ta ɓangarensu su ju'i za kuma a jarraba su da yunwa nan, yunwar da ake nufi ba ana nufin ka kasa samun abinci ba za ka iya samun abincin amma ba lalle bane ya ishe ka ko ka iya samun abin da za ka sai abincin amma ba zai biya maka bukata ba kaga sai a jiyin wake wa naqasin min al amwali za mu jarrabe ku da tawaya ta dukiya naqsul amwal ba yana nufin za a rasa kudin gabaki daya ba ana nufin tattalin arziki zai girgiza na ɗaiɗaiku na garuruwa na ƙasashe na gwamnatoci yadda kowa zai ji a jikinsa ko kuma sai an samu yawan kuɗi an samu tsarin dukiya amma babu albarka yanzu akwai kuɗi amma babu albarka kuma a shekarun baya ko a nan ƙasar musamman a garin kano za ku ga mutane ba su da yawan kuɗi wanda ya isa shine ike siyan banki ya yi wanka an buga masa rigarsa watakila ta saki ya haɗa ta da palmaras ya samu hula zita ko ƙafan ladi ya saka watakila ya rataye rediyo ba a kafaɗarsa saboda isa sannan ya hau keke fanke ki ana ta gaishe shi sannan za ku samu mutum ɗaya a gidansa mafi yawancin samarin unguwar da iyayen samarin unguwar da bakin unguwar a gidansa suke cin abinci bai taba cewa ya gaji ba babu yawan kudin amma akwai wadata yanzu sai yawan kudin babu wadata makocinka bai san halin da kake ciki ba kai ma baka san halin da yake ciki ba shi sa har aka samu dama wani ya tashi zagin ka sai ce ka kirga mun makotanka hagunka da damanka guda biyar ka gaya mun sunan su ba kuma za ka iya ba so da baka damu da su ba kuma ba su damu da kai ba to sai a samu tawaya ta dukiya ga yawan kuɗin amma Allah ya zare musu albarka ko dai sakamakon rashin bin Allah da aka yi wajen tara kuɗin ko kuma an tara kuɗin amma ba a gode wa Allah ba ballanta ya yi tara wa mutum ma'aikaci ne za ka samu mutum ya yi aiki ko ɗan kasuwa ne ko yaron 'yan kasuwa ne ya je gurin mai gidansa ya yi aiki an ba shi sallamarsa ya yi aiki ya ce Allah wajen wannan sana'an na gaji da ita sai a za ta yi albarka ya sa hannu ya karɓi kuɗinsa ya ce wannan kuɗin aikin ban zari aikin wafi ba su da albarka ba shi yi min yawa ya la da zari albarka amma an ka kaɗan kaci alhamdulillah na in shakartum la azidannakum in kun gode sai in ƙara muku wala in ina a zafi na shahi in kuka kafirci abin da ake nufi da alkufur a nan bidilci an maka kace ba a yi maka ba ka zama kaza ki goge bakin idan an maka a take kafin an maka amma gobe in ka dawo in ba a yi maka ba sai ka tsina albarka wal anfusi sannan ku samu tawaya a rawuka sai a jefo wa mutane cututtukan da iyaye da kakanni ba su san su ba kai rashin lafiya kai ka asibiti a ce an duba ba a ga komai ba a koma gida a je a yi maganin gargajiya in an dawo gida su ma su duburburce su ce aljanu ne su ce jifanka aka yi sanma aka yi maka makar aka yi maka wani abu kaci a rasa yadda za a yi haka za mutum zai tafi lahira wasu samarat, sannan a samu tawaya ta kayan abinci A ta noma a ta oda ta kayan abinci amma babu wanda zai ji gamsu yanzu aka gaya muku iya can can ɗin da ake shigowa da shi na shinkafa ƙasan nan ta hanyoyi da dama da ake shigowa da su amma wani sai ikariya wa tsayawatansa iwuni bai iya siyan shinkafa gwangwani uku ko hudu ba to an samu annakasu fi samarat ga abin fan amma ba shi da amfani bai kuma gamsar da mutane ba sai Allah ya ce wa bashir na. amma ku yi albishir ga masu haƙuri wanda idan sun samu kansa irin wannan yanayin sukan yi haƙuri wata abin da yasa ake ta nana ta bashir sabirina wannan ka'ida tafsiri na alqur'ani suna cewa da ita jumla taziliya tazhir an yi wata shimfiɗa sannan sai a rufe da wani abu wanda zai dunkule maka abin da ake son a koya maka wa bashir sabirina zai iya yi wa mutum ya shiga matsala a wanda iya haƙuri bai kira shi har ma yi sako wani in ya shiga uku sai ce wai sama na zaga wa ike gaya wannan wani ne wanda ya halittu sama wa kuma ya dora masa wannan kun ga a fakaita Allah yake gaya bakar magana wani mutum ba zai ce komai ba amma yana ta jin haushin ubangiji me yasa ya fifita wani shi bai fifita shi ba me yasa ya ba wani shi ya hana shi me yasa ya ba wani da yawa ya ba shi kaɗan to shi sa sai Allah yake wa bashir sabirina sai aka ce allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wadanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda ya inganta daga cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata musiba ta fada wa mutum yayi tarji'i sannan yace Allahumma A ajirni ko ajurni duk ana faɗa fi musibati hadhihi wa abdilni khairan minha Allah sai ya musanya masa fiye da abin da ya samu wannan ya faru daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mijinta ya mutu sai tarji'i ta faɗi wannan abin da manzon Allah ya koya tana zaman zamanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan yayi mata gaisuwa yace Allah zai baki wanda yafi mijin da kika rasa tunda kin mai da al'amarin ki zuwa ga Allah kike ina zan samu kamar sa saboda ta yi shekaru a duniya ga kuma yawan 'ya'ya. wanda in mace ta zo tana da yawan 'ya'ya, tana da shekaru ba a tayawa in ka ji an taya to ta an ban mata abubuwa ne da yawa sai wani ya lallako dike yaya saboda ina son auren ta ƙauya ƙara ƙarfi auren ƙara mai sai ya aura izo mijin hajiya amma in ya gane ba zai tsamfari komai ba sai zuke to ita ta yi wannan tana ganin ba za ta samu haka ba ana zaune sai annabi ya kura sai yana son zai aure ta ce ita annabi zai aure ta tsohuwa ce fa sannan kuma ga yawan 'ya'ya sannan ta ce ga masifar kishi annabi ya ce ‘ya'yanki damar za mu riƙe su don mu damar don haka za a yi aure duk gidan manzan Allah san suma duk matar da ka ɗauko a kowace hikima ta auren ba kawai aure ne kai saboda an ga ta iya ɗaurin kai ta iya ɗauri ta iya tafiya ta iya magana tana da farar fata ko tana da wani abu yace za mu riƙe ‘ya'yanki sannan shekarunki daman ba su aka nufa ba domin in da wani aka nufa sai a wani budurwa sannan kishi za a roƙa miki Allah Allah ya cire miki ko ya sauƙaƙa miki to wannan shine sakamakon abin da mutum yake samu idan musiba ta afka masa ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah sannan ya kirji wa qala ta'ala inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai masu haƙuri su Allah ike cika wa ladan su bi ghairi hisabin ba kirgawa in an tashi za a ba su ladan su ba sai an kirga sai a dumbuza sai a ba su wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara wanda yayi hakuri bisa abin da ya same shi wa ghafara in laifi akai masa ice ya yafi shine wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur wannan ba abun ba karami bane shine min azmi al-umur ba kowa ne zai iya ba abin da ake cewa da shi a za'in fil umur shine abin da ba kowa ne ke iya yi to ba kowa ne za a bata masa ba ya ce ya haƙura ya kuma ya ce wanda yi wannan zai samu babban lada sana la ce ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri was sala ya ku waɗanda suka bada gaskiya ku nemi taimakon ubangiji ta hanyar yin haƙuri was sala da kuma yin sallah idan ka shiga matsala ta rayuwa ka yi haƙuri ka dinga yin sallah kuma sallar da ake bukata a gurinka ta farko ita ce salatul farzi sallolin da Allah ya wajabta maka sannan sai ka haɗa da nafilci annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sunnarsa idan al'amura suka takuɗe sai ce da bilal a ina biha ya bilal a kirawo sallah don mu samu hutu yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sa sanyin idaniyata da nutsuwata a cikin yin sallah inna Allah ma'as sabirin Allah ina tare da masu haƙuri wannan ma'iyyar ana nufin ma'iyya ce khassa akwai ma'iyya amma ko a ina kake kowa ne ne kai kana tare da Allah ya san halin da kake ciki ya san abin da kake so ya san abin da ka kudure a zuciyarka wannan ma'iyya ce ake tare ta ma'iyya ta amma akwai ma'iyya khassa shine Allah ya zama to ina tare da kai da ka shiga matsala sai ka ma dauki kafin ka ce komai Allah ya tuna da kai domin kai ma kana tunawa da ubangiji ta'arraf ila Allah fir rafa'i ya'rifka fi shidda lokacin da kake cikin yalwa ka manta da Allah to in ka shiga matsala kafin ma ka ce komai Allah ya kawo maka dauki wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum Allah ya ce wallahi sai mun jarrabe ku domin mu gano masu kokari Allah ya san masu kokari amma abin da ake nufi a nan sai mun fito da masu kokari daga cikin cikinku masu dagewa wasabirina da kuma masu yin haƙuri wa na buluwa akbarakum kuma kowa mu san hakikalin yadda yake wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufa ayoyin da suke bayanin suke magana akan a yi haƙuri da bayanin falalar haƙuri suna da yawa kuma sanannu ne a gurin masana wance ma'alumatun ai ko ma'arufatun a gurin man arafa domin zai iya yiwuwa a ce ma'arufa man wani a gurinsa ba ma'arufa ba ce bai fanta ba a gurin waɗanda suka sani ko suka zauna tare da waɗanda suka sani wani abi malik حارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شكر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها رواه مسلم وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shi abu malik wanda ake cewa da shi harif ibn hasim al'ash'ari su al'ash'ariyun asalinsu mutanen yaman ne ƙabila sai guda daga cikin ƙabilun larabawa na yaman kuma suna daga cikin mutane da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yaba su ɗabi'arsu idan sun kai su ɗari guzurinsu ya ƙare na abinci ko na kuɗi ko kuma suna zauna a unguwa ce tsaron samarin da suke wannan layin sai kowa isa matsala mutum biyu mutum uku wasu aljihunsu ya ɗan tsiyaye don an zauna zaman shan shayi ko zaman hira zaman dandali zaman majalisa sai ce ka abin kwana bisa garin yayi zafi wanda ke nima na garin yayi zafi sai kowa ya ce to kowa ya fito da canjin abin da ya rage aljihunsa mai naira ashirin ya fito da ita mai naira dubu ya fito da ita mai dubu goma ya fito da ita mai dubu ɗari ya fito da ita sai a cakuta, sai a sake raba daidai haka suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi irin wannan aikin da suke yi abu musa al'asari shi ma ina cikinsu kuma ayari ne ko tawaga ce guda ta taho madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi wannan al din ibnu asim al-ash'ari yana ɗaya daga cikin mutanen da suka to daga yaman suka zo suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halarci fatahu makka shi wannan sahabi sannan ya rasu a zamanin sayyidina umar lokacin da aka yi as kun san an taɓa yin wani waba'i an taɓa yin wata annoba aka yi ta mutuwa to a wannan lokacin ne ya rasu a cikin wannan shekarar? kuma yana da hadisai da dama da aka ruwaito ko ya ruwaito daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai suna cewa sun kai guda ashirin da bakwai wani sai ke cewa yayan kaɗan wataƙila iya wanda ya faɗa ke kuma kamar yadda na gaya mana su suna da bambanci da mu ba sa yawan magana mu ne in ka samu guri in ka dinga surutu kuma za ka ga wannan surutun naka ba shi ne alamar ilimin ka yawan magana ka ai ba dama in ya fara magana Ba ya tsaya <laughs> su ba ka suke ba su tsoro suke bi saboda maganar da za ka yi sai baka sani ba wata daidai ta faɗa wata ba daidai ba saboda ka kaffa kaffa suke suna kame bakin su suna jin tsoron ka faɗa abin da Allah zai tsike su ranar gobe kiyama shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at shatrul iman tsarki rabi ne na imani a nan gurin ba ana nufin tsarki na kama ruwa ba malamai sun yi magana guda biyu a nan gurin wasu ce ana nufin alwala wasu masu suka ce ana nufin tsarkin zuci wannan shi ne abinda Abu Hamid na ghazali ya tafi a kansa duk da wasu daga cikin malamai sun ce ba wannan ake nufi ana nufin ba wannan kai shi kaɗai ake nufi ba zai iya ɗaukar tsarkin zuciya da tsarkin jiki da kuma alwala watan gyara zuciya da gyara jiki da kuma kulawa da alwala ikan sa mutum ya samu lada wanda zai kai rabin imani rabin ladan da za a baka idan da ka yi cikakken imani wanda yake imani lafiyayye ne inganci wanda babu abin da yake warware shi to in ka kula da waɗannan abubuwan za a baka lada wanda ika yi rabin ladan imani walhamdulillahi tamla'ul mizan shi ko faɗin alhamdulillah yana cika ma'auni to wannan zai nuna mana kenan ayyukan da mutum yake na ibada da wanda ake faɗa da baki da wanda ake aikatawa aikata su da gabbai ranar alkiyama za a mai da su abin da za a iya aunawa yanzu aka tambaye ka subhanallahi walhamdulillah tana ina wata na faɗawa zai da komin ita to za a iya za a mai da ita a ranar gobe kiyama yadda kowa za a iya ɗauko ta a tara ka guda nawa ka faɗa sai a ɗauko a ɗora a gada a sa ta a sikeli to faɗin walhamdulillah yakan cika ma'aunin mutum na lada a ranar gobe kiyama kenan mutum ya yawaita ambaton ubangiji ya fi ya yawaita surutu ko ya dinga tura a sha shi sa ta ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ka faɗa alheri ko kai to babu alherin da yafi ka ambaci Allah wa subhanallahi walhamdulillah in ka haɗa biyan kuma kace subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ladan da za a samu sakamakon faɗa waɗannan kalmomi guda biyu yakan cika ko kuma sukan cika abin da ke tsakanin sama da kasai ladan da Allah zai ba mutum <clears throat> wasu nurun sallah haske ce kamar yadda mai ahalari ya faɗa lissalati nurun azimun sallah tana da wani haske watan mutumin da ike yin sallah kuma ko yanzu ka je ka samu mutumin da bai taɓa sallah bai shigo musulunci ba ka haɗa shi da musulmi in dai ina kallon gabas ina alwala ina sallah sai ka ga alamar kyalkyalin imani a fuskar wancan wancan kuma ka ga alamar duhun kafirci a fuskar to sallah haske shi takan haskaka mutum takan haskaka zuciyarsa wannan haskaka da sallah take mutum tana haskaka shi ne hissan wa ma'ana duk mutumin da yake sallah daidai zai samu kwarjinin masallata aliyu dan abi talib yake cewa duk mutumin da yake tsare sallar farilla sannan kuma yake kiyamun laili sai Allah ya bashi farjini sai an ce in mun haɗu da shi wallahi sai mun masa kaza sai mun masa kaza da ka zo sai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka tafi kuma a dinga sai ya aka yi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam kamar yadda malaman sira suka ba kawo akwai lokacin da aka dinga zaluntar talakawa a maka sun farkon musulunci wanda ake cewa da shi abul hakam shi na shi ya fi kowa ganganci da yin abubuwa na gadara ya kwakwace wasu haƙoƙinsu shi ne wani yanzu ya samu manzo Allah ya ce wari ya kwace min na? mu je ka karɓo mu annabi ya tashi ya zo yi sallama da shi ya ce ba wana abin da ka karɓa yana rawar jiki ya ɗauko aka ce mai dariya aka ce ya kai da kake yau cewa za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza yanzu ya zo shi kaɗai tsilli gidirinsa ya ce ba wa da kaza ka fice ba ga abin da na gani ba ita yana tsayawa da ita yin bashi wani zaki ne ya buɗe bakinsa zai kama kai Allah ya sa masa kwarjini ya tsorata babu yadda zai dole ibaya Da shi ta aka ce as-salatu nurun haske ce duk mai yin sallah sai Allah ya sanya masa haske kuma duk mutumin da ya tsare sallah ya kuma tsare harshensa aka ce Allah sai ya gudanar da hikima akan harshensa sai Allah ya dinga gudanar da hikima mutum ya ta faɗar abubuwan da za su yi amfani wa al'umma wasu sadaka su burhanu ita kuma sadaka hujja ce wacce suke nuna cewar imanin mutum ya cika amma wata irin sadaka wata irin sadaka ake nufi na za ka iya zama gaska kuma za ka iya zama sadaka domin ai ba kwana yake iya iya ɗaukowa ya bayar sadaka ne da ake to akwai irin saka shi kafiya dace naira biyar in masallaci sun sa zaga da hula ita ɗauko naira biyar naira goma kuna saka in an zazzage wani ya dinga haka ina ta ka sun samu kuɗi wannan ne an zan zage ɗaya naira biyar biyar ne ɗaya naira goma goma tsara ga masallaci ana sai zo abin haddan abin ya ma masallaci har har har drum ake yi wa murfi a sa masa fadilon ya sa fadilon a sa masa fadilon a ajiye shi a jejjera a waje duk wanda ya fita ga kun saka kun saka kano ko garwa kun mata kun sa mata mukulli me zai zata idan ya gani man ya dan tsaye riga irin mai staki din nan <laughs> a yi masallacin nan masha Allah yi hamdulillahi musamman shi da kusa da kantin kwari yake an ka zo suna sallah sosai a cikin sa ya kamata a ce mutane ba sai an ce da su an dinga zagawa ana dan Allah fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah a coci ba a wannan ba a wannan kowa ya ɗora wa kansa kai abin da zai iya bayarwa gwargwadon kimarsa kuma in ya bayar ba zai waiwaya ba mu ne a tafiyar mu musamman ma da suka ce sun fahimci addini a sunna in suka bayar kuma sun dinga bi me ya kai da shi ina ruwanku dan Allah kuka bayar a cinye ko ai wannan bai shafe ku ba sauraka su a coci in sun bayar sun bayar wani malami aka zo aka ce masa ya aka na masallaci, fi lai za ka tashi za a yi bikin yaro ko bikin yarinya baka gaya mana ba ita ka isa a gaya maka kai ya kamata ka bincika ka ji labari sannan ka kawo kanka ka faɗi irin gudunmawar da za ka bayar in kuma an karɓa ka gode saboda mun karɓi kyautar ka ita tuba nake algafata malam tuba nake kuma ya kawo ya bayar da ya yarda ya kuma yi imani da abin da ke bayar ya san ya bayar kuma wannan ita ta sa sahabban manzan Allah suka zauna lafiya duk in ka ji wani yana magana kan an bayar an cinye a cikin sahabbai ba biyo ne munafiki ne a wajen wanda ya bayar kawai ya bayar mu ne kawai za ka samu guraren mu ana kai hawa da gwangwani da huluna to a taimaka lokaci ya yi. hawan sai an tuna mutane shi dai masallaci ba zai gudanar da kansa ko ba su ne fanka ba za ta juya ba sai an zuwa mai haka ne sannan kafet ɗin masallaci sai an wanke shi in ba ka yi sa abota ranka sheki ƙasa sai ya yi dukun dukun sai an masa kanti, sai an yi wa ne duk irin waɗannan abubuwa ɗin wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya dinga jin wane zai karantar wanda zai kiran sallah wanda zai limanci wanda zai kazawa kai kuma ka duba me ka iya kowa ya ga ta wani bangare zai shiga ciyar da addinin ka gaba duk wanda ba musulmi ba a cocin da yake zuwa akwai abin da yake kaiwa kuma la dole sai ka kai ba loke babu gwangwani babu shan kwana ba shan kunu shi za ka ce wasu da fasu burhan ka yi sadaka alama ce hujja ce wata suke nuna mutum yana da cikakken imani wasabaru ziya'un haƙuri haske ne amma kalmar nur da ziya akwai bambanci a hausa ba mu da wata kalma da za mu bambance tsakanin nur da ziya amma a suke da bambanci kun ganin aka ce asfalatu nurun haske ne amma marar zafi shi ne nuru biya haske ne a mai konawa kun fahimci wannan sai a ce almisbahu tubi'u fitila irin wanda ake sa mata mai ake kunna ta ko da mai ko da wani abu wacce in ka saka hannunka za ka kone ita ake sa ita misbahu kuma sai a ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa wal qamar nuran kun ga wancan sai aka ce da ita biya rana saboda hasken ta yana kona shi kuma alkamar fa aka ce nuran saboda baya kona mutum sai dai ka ji sanyi to me isa aka ce asabaru biya'un anan saboda duk abin da aka ce ala ka hakuri da wahala in dai wani ya juyo ita da kai ala ka hakuri a sai an zalunce kake duk abin da aka ce da kai yi hakuri yana da wahala shi da hikimar kawo a asabiru biya'un ba kowa ne ke iya yin haƙuri ba wal ƙor'anu hujjatun laka aw alaika. qur'ani yakan zama hujja gare ka ta tafiya aljanna yakan zama hujja a kanka ta shiga wuta kamar yadda ya zo a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ƙur'ani ya shige gabansa ya biyo bayan ƙur'ani na shi aljanna duk mutumin da alƙur'ani ya taso ƙeyarsa ina zai kai shi wuta man ka da hul ƙur'an falƙur'anu lahu hujja duk wanda ƙur'ani shi yanzu jagora to ƙur'ani ya zama hujja a gare shi man saƙa hul ƙur'an falƙur'anu alayhi hujja duk wanda ƙur'ani ya taso ƙeyarsa to ya nuna cewa alƙur'ani ya zama hujja a kansa yaushe ƙur'ani yake zama hujja gare ka sanda ka karanta shi daidai kai ibada da shi ka fahimce shi kai aiki da shi sanda yake zama hujja a kanka sanda ka karanta shi ka da shi baka fahimce shi ba ballanta ka kai aiki da shi ko ka fahimce shi kakin aiki da shi ya zama hujja a kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullun nasu yaqdu idan garin Allah ya waye kowa ikan fita sabbogin sa shine al-ghudu din anan gurin watan fita da sassafe shine ake cewa al-ghudu tafiya da yamma in yamma ta yi limit latar sakaliya shi da kitar shi rawafu gudu ha shaharun rawahu ha shahar iskar annabi Sulaiman wanda zai zauna da shi da mutanensa a a akan tabarma ko akan darduma ana zaman fadanci ya ce za mu tafi indiya kawai sai iska ta sure su in ta yi tafiyar da ka sassafe zuwa ɗagawar rana tafiyar wata ɗaya sai ta sauke su a huta a ci gaba da hidima har zuwa rana ta sanyi da la'azar ta yi gari ya yi sanyi in ta ƙara surarsu sai ta tafiyar wata ɗaya da su sai a sauka sai a zauna a huta sai garin Allah ya waye to shine alhudu kowa idan garin Allah ya waye ya san ina zai tafi ba wani mutum da za duk mutumin da iwaye gari ba shi da inda zai je ya shiga uku idan garin Allah ya waye ko ka tafi aikin kirki ko ka tafi aikin banza ko ka tafi neman halal ko ka tafi neman haram ko ka tafi abin da zai maka amfani ko ka ci gaba da abin da ba zai maka amfani ba ko ka dinga faɗa alheri ko ka faɗi siya shi sa ka ce kada mutum ya kuskure ya zamanto ba shi da abin da zai yi in garin Allah ya tafi makaranta in kana zuwa makaranta in ba ka zuwa makaranta tafi kasuwa in ba ka zuwa kasuwa tafi aiki in ba ka zuwa wannan samu wani leburanci amma ka zauna kai shuru to sai shaidan ya fuska a cikin zuciyarka kuma ka'idar da malamai suka bayar duk mutumin da ya zauna ike ta magana to sai ya fara cin haƙƙin waɗanda ba su da haƙƙi sai ya fara faɗar abin da bai kamata ya faɗe shi ba to sai Allah ya jarrabe shi kuma dama sun ce albala'u muwakkalun bil bilman mafi yawancin bala'i surutu ne yake jawo shi a zauna a ta bada labarin kanzon ku da yake sai Allah ya jefo mutane masifa kuma duk mutumin da isa mu kansa irin wannan yanayin in ba sa abu ba zai mutu ba sai Allah ya mai da shi gura-gura akwai zan gura-gura ko zai yi magana ta ka gana abin da yake wannan an samu daga cikin magabata ma an samu masu wannan yanayin shekaru daban-daban tun cikin lokacin mutanen kirki sosai ba irin mu ba wanda muka zo ƙarshen duniya zamanin su so a wancan lokacin an samu malam bakar ibn abi zai ya kawo wannan a cikin littafin sa at-ta'alum ya yi kayar da imam zabi ya kawo na malamai da yawa wanda saboda aibata mutane sai da Allah ya sa harshen su ya kare ga tarin ilimi a za bayani ba za a gane ba kowa iwatsa ya ba su kansu suka dinga cewa ka mun ja kanmu musiba shi sa ake sanya zamanto bakinka kullum alheri yake faɗa ba to da safe kowa ya kama hanya ya tafi ne kullum su ya gadu kowa in garin Allah ya waye ya kama gabansa ya tafi inda zai je fa ba'i'un nafsahu akwai kowanne yake fiye da kansa ta yaya ba'i'un nafsahu yayi abin da zai masa amfani ko kuma ya je ya ɓata wa kansa lokaci ya yi abin da ba zai masa amfani ba a rayuwarsa ta duniya fa mu'tiquha a da zai yantar da kansa duk wani abu da zai ga masa matsala a addininsa ko a duniyarsa ba ruwan sarki aw mubiquha akwai kuma wanda yake duniyar da kansa ya halaka wato ba'i'un nafsahu shine wanda yake gurin kai kansa inda ba zai masa amfani ba ba amfanin duniya ba amfanin lahira shi ne wanda ya kai kansa gurin da zai amfana a duniya ya amfana a lahira shi ne wanda ya kai kansa gurin da ba zai amfana a duniyarsa ba kuma zai hallaka a lahira ko kuma ya hallaka a duniya ya hallaka a lahira Allah ya tsare mu rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ne ya ruwaice shi don haka abinda wannan hadisin yake nuna mana yana nuna mana mahimmancin kula da tsaftar zuciya tsaftar jiki tsaftar gurin da za a zauna gyaran hali zama da alwala yana nuna mana mahimmancin ambatar ubangiji da kuma makalewa sallah a duk lokacin da aka kirawo ta sannan da sadaka domin an ce ita sadaka tana fice tana buce fushin ubangiji mutane suna yawan yin sadaka to musiba sai Allah ya kare ka yana nuna mana muhimmancin haƙuri da kuma karanta alƙur'ani da aiki da shi da ko mutum ya samo wa kansa abin da zai yi kada ka zauna haka baka da abin da ka. yi wani abi sa'id sa'ad bin malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu anna nasan min al-ansari sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri mun faɗi tarihin sa ko tarjama sa ba mu ƙara mai ta shine yake cewa anna nasan min al-ansar wasu mutane daga cikin mutanen madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun roki annabi sai ba su to ai akwai hadisai da dama da suka nuna mana cewa ba a san mutum ya dinga roƙo ya kai suka roƙi manzon Allah akwai maganar da malamai suke nan in za ka yi roƙo aka ce je ka roƙi gwamnan ko hakimu ko mai ungonku ko sarkinku in ka je ka roƙi waɗannan mutanen ba za ka ka yi roƙo ba kun bai ta wannan amma ka roƙi ga magarin mutane shi ne ake ta da shi ka yi roƙo sai nan, sannan na biyu ko ma wa ka roƙa in ka roƙe shi abin da bukata ce ta sa ka roƙe shi da sauki amma wanda ya mai da roƙo sana'a ya mai da roƙo aiki ya mai da roƙo wayo da dabara ta wannan shi ne waɗancan hadisan suke aiki a kansa waɗannan sun roƙa ne saboda buƙata ba saboda su tara ba sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a fahun sai ya ba su sun masa'aluhu fa a fahum suka ƙara cewa ya ƙara musu ya ƙara ba su hatta na fi da ma'in da sai da komai nasa ya ƙare shi ko manzon Allah ba a ya cewa babu in kaga in ka zo kace da shi ba ni in ba shi da shi ba zai ce babu wasu ya ce to ka jira an samu za ba haka ake so watan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya samu na al'umma ne ba nasa ba kisa za ku ga bayan ma musulunci ya kafu a madina don ma kada idan duk abin da ya samu na farko baya sun ba a samu kuɗin zakka wanne zakar tumaki zakar kayan abinci zakar kuɗi duk wannan haramun ne gare shi da kuma alayen to amma wani abu zai zo kamar hadiya ce aka kawo ko kuma ganima ce ta yaki to in an kawo abin da yake kawai yakan ware duk iyalinsa yakan ware musu abin bukatar su na shekara idan ka musu a ba ruwan kuma in ya shigo gida sai abin da aka bashi in an bashi in yana sha'awa itin baya sha'awa sai alhamdulillah bai taba yi bata abinci ma ta kasa yi ɗanwake ka ce waken banza kai za a Ta a baka ɗanwake? ba yi mata <laughs> dai abinda yi, in ba za ka ci ba ka ce alhamdulillah ka koshi iya so ta ya kamata ta gyara sai ta gyara amma ta yi maka shekara biyar tana yin abinci gishiri da yawa ba rana ɗaya kai ban da fana ta ce ta zuwa maka gishiri da yawa ya aka yi ma ka ji warin ka nan a ciki to da duk da ake kana cinyewa baka cewa ka gode ko ba haka bane wata baturiya ce take cewa ita ba taba ganin mutum irin da miji ba ita ce ka kuke ka gyara masa abinci cikin awa biyar ko ya zuwa cikin minti goma sha biyar da cinye abincin ko ba zai ce da ka ya gode kuma haka ne ko ba haka bane yanzu idan mace za ka yi baki in ka ce a shirya abinci a gidanka a kami da Allah awa nawa ke ana shirya abinci ko ba haka bane a yi fried rice a yi jollof rice ko ba haka bane a yi coleslaw a yi wata tsiyace a yi fefewa ciki zai an zama wannan kuka zo kai da abokanka ki daya a cikin minti talatin kun tashi da abinci ita kuma tun safa take yi har zuwa dare take yin wannan abin amma ka shiga ba za ka ce mai ta ranke rubi na gode kin kyautata mana sai da ce ba taɓa ganin mutum mugu irin namiji ba shawara amma ne bai sai a gode ba hatta da fi da ma sai da duk abin da yake gurin sa ya kare fa qala lahum lina an faqa kullu shay'in bi yadi lokacin da komai na hannunsa ya kare sai manzo Allah yake da su ma yakun indi min khairin duk wani abu na alheri da yake guri na falan addakhirahu ankum ba fa zan je boye shi ba na hana ku wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ine mukamin kai Allah zai kabar da shi wannan al'ifa ana nufin ka kame kanka gabaran roƙo gabaran bara ka kame kanka gabaran yin abin da Allah baya so sai Allah ya kamar da kai kuma ya sa iyalinka su ma ka kame wa man yastaghni duk wanda ya nemi wadatuwa yughnihi Allah sai Allah ya wadata shi duk wanda ya kame kansa sai Allah ya kamar da shi wa man yatasabbar wanda ijawo kansa hakuri ya tasabbar alfar san hakuri yana da wahala yan matsanta wa kansa sai da yi haƙuri biyar to sai Allah ya horar da shi akan wannan haƙuri sai saba wa ma ufiya a afa'an khairan wa awsa min as babu wani mutum da aka ba wata kyauta wata tafi alheri tafi faɗi, tafi yalwa irin haƙuri Fatan duk mutumin da Allah ya shi haƙuri wannan mutumin ya samu kyakkyawar kyauta ya samu babbar kyauta daga wajen ubangiji Allah mai girma da ɗaukaka kun ga wannan hadisin abin da yake nuna mana yana nuna mana tambayar shugaba in dai ka samu dama wannan ba laifi ba domin shi ma lebura ne duk abin da yake gurin ba naka ne, naku ne idan babu ku babu shi ko kuwa mu ne a nan kasar ake ganin wani shugaba ne kai kana ta wani kafafa da dukiyar mutane kana ta hin daɗi kana cewa abin nan ka hau dukiyar mutane ka sa duke mutane ka ci abincin mutane amma ko mutane su ne wulakantar wani sarki a cikin jazirar larabawa din nan ya tara mutanensa an taɓa yin wani abu ne wani kuskure aka samu ya saka wata dokar ta ɓaci akan wani abu na wani kuskure da aka samu talaka suka sha wahala an taru ba a taɓa ji ba a tarihin ƙasar. ya ce ni ɗin nan da kuka ganni in babu ku ni aikin banza ne bidunikum ana lashai ba ni da matsayi ba ni da waye sai suka fashe da kuka suka yi ta kuka saboda ba saba jin wannan kalmar zuwa da shugaba ne zai zai ce da kuma ba ni ba kowa eh ba matsala har za ka ji mummuda yake mutanen mu ne wani yake cewa wai an ce mutane ba za su yadda ba idan aka yi musu abin da bai dace ba a wajen ko zaɓe da yake da Allah na da su kai da an yi farar wasu sun mutu kwan sai koma gida ya rufe kofa kuma a cigaba da harka ko kaga irin wannan ba ruwan su da wani tausayi wani na aka to abin da ake so ya zamanto in kai shugaba ne ya zamanto duk abin da yake hannunka ka ɗauka na al'umma in sun bukata ka ba su in sun bukata kai musu sannan yana nuna mana muhimmancin kamun kai yana nuna mana muhimmancin yin haƙuri wanda kuma Allah ya azurta shi da haƙuri wannan mutumin Allah ya girmama shi وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وعن أبي يحيى صهيب بن سنان kun ga zan ba kawo nisibarsa ba Shi ne suhaib ar-rumi wannan suhaib sun ba barume bane da yawa suna daukar cewar, ai ba balarabe bane balarabe ne an tsar balarabe kuma ina daga cikin watan wata kabila da ake cewa da ita banun namir kun san laraba kamar mai na nasu gaya mana suna saka suna ne na alamar jahantaka lalacewa ce ta samu musulmi ake samu musu samira ko samir ko suwa ne ne haka duk sunan da babu wata jihar a ciki ana son suna wanda mai sunan zai dinga jin wannan sunan suna ne to shi ne shi asalinsa balarabe ne dan wasu kabilar da na gaya mana to sai rumawa suka kawo farmaki ariyar da suke rayuwa sai aka ribace shi sai suka tafi rayu a cikin shi to zaman da yi a cikin sai manta larabcin ma har yaran sai karye ya koma irin nasu yana yin rumanci to wani balarabe dan kasuwa daga cikin banu kal ya je kasar da ike sai isiye shi da isiye shi sai ya kawo shi maka ya kasa kaga ya saro shi kenan ko ya kawo shi maka tun da ana safarar bayi ya je saro ya kawo shi maka akwai wanda ake sarar shi abdullahi bin juda'an a taimi shi kuma sai isi shi da isi shi zama i zama saboda jin daɗin zama sai yan tashi da yan tashi sai cigaba da kasuwanci a maka har yi kuɗi amma dai sun ce kana alkanan lisan Harshen harshensa da in yana da larabci za ka ji kamar basure ne saboda zama da yi a kan larabcin ya kwace ba daga baya ƙara koya to da musulunci ya zo shi ne mutum na talatin da biyu a shiga musulunci domin sun musulunta lokaci guda da shi da ammar ibn yasir kuma ina cikin almusabafin waɗanda suka sha wahala a maka saboda ba shi da kowa wanda zai zo ikari shi ya ɗan kasuwa ne mai kuɗi amma an tsane shi tun da ya shiga musulunci da ana ta haba haba da shi Allah ya saukar da aya a kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana a kansa lokacin da aka yi hijira da ya kama hanya zai tafi sai aka je aka tsaye gunda musu aka ce gashi nan ba zai tafi shi ma zai hijira ya tafi zai hadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka yi ayari aka tare shi yana ganin sun kusacin masa sai maza iduro da kan rakumin akwai kwari wanda ake zuba kibau a faɗarsa akwai kuma bakaɗin abin harbi ɗin sannan akwai takobi a hannunsa sai sauri ya duro yana durowa sai ya zazzage kwarin dukkan kibiyoyin ya zube su a ƙasa kuma wannan wanda suka zauna tare da maharba sun san haka ake harbin kibiya ba abin nan ɗinsa in a rake ike a bayan ka fito da su ake ka zuba kwaya uku a bakinka ka zarfe su ka sa ɗaya yadda in ka harba wannan tana fita kai maza ka turo ta bakinka ka ƙara fasawa in sun ƙare ka ƙara ɗebo suka zuba a baki in ko ba wannan ba ne zazzage su ake a ƙasa shi sa a yakin da aka yi wanda ake tare shi harbul tujjar sannan annabi yana yaro yana cikin waɗanda suke zazzage kibau idan kuma an harba su sauri su tsuntsunto su kawo yayin su saboda kakka kare saboda aka yana zubewa a ƙasa sun san me yake nufi sai suka tsaya sai ce wannan kibautun da na zube kun san a maka babu wanda ya fi yin harba in samu in dai yin harba ne in samu kun san duk maka babu kamata ita wallahi kafin ku zo guri na duk wannan kibau sai na zuba su a cikin in kuma sun kare wannan takobin na mutukar ido na yana kifta ina hannuna kun san abin da zai yi amma in kuna son zaman lafiya kuɗi ina da su na ɓoye su a guri ka kaza gaya muku inda kuɗin suke ku je kuɗi ba ku bar ni in hijira suka ce mun yadda gaya mana in gaya musu suka tafi amma me mahallin shahid anan kun ga arna ne mushirkai ne amma sun yadda musulmi ba zai karya ba yace ku tafi guri kaza ko cewa ma karantse ko me ya shaida ba su faɗa ba kawai suka juya domin sun san ba zai karya amma ya zuka la karya mu a gurin yanzu ba ba ma lissafa ta zama jiki ta zama sana'a ta zama ba'a wani tunanin sau da haka ina dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuna Allah ya sanar da shi abin da sai manzo Allah yake cewa shi rabi hal bai'u ya abaya haya Rabi bai'u ya abaya haya rabihal bai'u ya ba ya abaya haya wannan ciniki da kai an ci riba wannan ciniki da kai an ci riba shine aka saukar wa minan nasi mai yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad akan sa aka saukar da wannan aya ya fanshi kansa da duk abin da ya mallaka saboda neman yarda ubangiji radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine ah, suhaib ar-rumi kuma duk wani guri da manzon Allah in aya. da kasan da ya shiga musulunci da shi aka tsaya ice manzon Allah ya je sariya da ni aka je ya je gazuwa da ni aka je ice ba a taba tafiya wani gurin tsoro ba na tsaya manzon Allah ina gaba in dai na fahimci akwai tsoro ina gaba ne in kuma na fahimci tsoron ina baya to ina bayan manzon Allah sannan ice kuma kowa ya san da cikin sahabban manzon Allah sassuma duk gurin da ake jin tsoron shiga ni nake fara shigewa Allah ta'ala wannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin gudunmawar da suka bawa addinin musulunci kuma ya rasu a shekara ta 38 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisai har guda 307 a cikin littattafan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'mini kun ga annabi ne ya faɗi wannan magana watan al'amarin mummuni yana bani mamaki al'amarin mummuni abin mamaki ne inna amrahu kullahu lahu khair komai na mummuni a gare shi alheri mummuni baya faduwa banza shi sa aka ce mummuni kamar dabino yake dabino in ka dauko dabino yana da wani in ka sashi shi a baki fa to haka mummuni yake in dai ka ji mummuni ya zama matsala ya zauna a guri an samu damuwa saboda ina gurin to akwai matsala ba cikakken mummuni bane mummuni duk inda ya zauna ya amfana amfane shi ya amfana ya amfanar haka ake yin rayuwa wato zai zama to allazi ya alifu wa yu'la ya amfanar da mutane ko mutane su amfane shi shine ke cewa wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan damar in ba mummuni ba in asabatu sarra'u shakara idan abun farin ciki abun daɗi ya same shi sai gode wa Allah fa kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi wa in asabathu darra'u sabar idan kuma wani abin matsala abin cuta wata damuwa ko wani matsatsi ko wata rashin lafiya ta same shi sabara shi ma sai ya hakuri. fa kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi to kun ga nan abin da yake nuna mana daɗi wahala ga mummuni da alheri domin ya shiga cikin daɗi ya san wanda ya sa shi a cikin wannan daɗin wa Allah in ya shiga cikin wahala ba ya san Allah ne ya sa shi cikin wannan wahala saboda haka sai in dogara ga Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ɗaukar sarki wannan yana nuna mana muhimmancin godiya ga Allah a lokacin da mutum ya samu wata ni'ima yana nuna mana muhimmancin hakuri da juriya a lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wata matsala ina ga dole mu tsaya a nan والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم